sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Haka kuma a koda yaushe za a iya kama mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Ni ce Maryam Dauda ke tarbar ku da shirye-shiryenmu na yau. a da wasu matsaloli da muke fuskanta ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba ji ba. A madadin haka za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da wake-wake da kuma kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoton na musamman. Yanzu haka ana gab da korar wata mata mai suna Grace Eze daga ƙauyensu na Okwe da ke Asaba babban birnin jihar Delta kudu maso kudancin Najeriya. bayan ta fallasa cewa mijinta ya yi wa 'yarsu da ke ƙasa da shekaru goma sha biyar fyaɗe. Wato shugabannin wannan ƙauyen sun umarci malama Grace Eze da ta kawo naira dubu goma da jerin wasu abubuwa daban-daban ciki har da akuya da busuru da kwalaben barasa iri-iri da kwalaben lemon malt da kuma goro don tsarkake ƙauyen ko kuma a koreta daga ƙauyen. a shekarar da ta gabata ne 'yan sanda suka kama mijinta mr michael eze bisa zargin ya yi wa 'yarsa fyaɗe wanda ya fara mata tun tana shekara goma da haihuwa daga bisani mahaifinta michael eze ya tilasta mata zubar da ciki a lokacin da aka gano cewa tana da juna biyu sanadiyar fyaɗen da ya shayi mata yanzu dai Michael Eze yana gidan yari yana jiran hukumomi su yanke hukunci akan wannan abin kyamar da ake zargin sa da aikatawa. Yayin da kuma shugabannin ƙauyensu sun nace da dole sai matarsa ta ɗauki nauyin tsarkake ƙauyen don laifin da shi ya aikata. To da yake wannan mummunan lamarin da ya auku wani abu ne da ya shafi al'adar kabilar Ibo. Na samu zantawa da wasu dattawa masana kan al'adun gargajiya na Ibo. don gano ko bisa al'ada ya dace al'ummar garin okwe su korin wannan matan daga garin chief justin onoha wani malami ne a sashen nazarin zamantakewa da halayyar dan adam a jami'ar jihar abia kuma ya yi alawadaran wannan matakin inda ya kara da cewa Nuka a kwasar kwesịrị ịkwa ala n'ala n'ihi na o merụrụ ala nwunye ya enweghị ihe ọbụla gbasara ya mm, dịka ọ dị ekwesịrị inye nwunye ya ihe nrite n'ihi na ya nwawa onye hụrụ ya n'itiwe mkpu silekwa ihe arụ dị ya na-eme ọwa arụ nyere obodo ahụ ịta nwaanyị ahụhụ na o kwuru eziokwu ya ce mutumin ne ya kamata ya tsarkake ƙauyen bisa al'adar igbo saboda ya aikata mummunan laifi ba abin da ya shafi matarsa da wannan ya kamata a yaba wa matar saboda ita ce ta gano wannan al'amarin kuma ta fallasa shi abin haushi ne a ce za a hukunta matar saboda ta bayyana abin da ke tafiya kuma korarta daga garin na nuni da cewa su ma mai yiwuwa suna wa 'ya'yansu mata abin da ake zargin michael da aikatawa so suke nan gaba mata su kauda ido idan irin wannan abin ya faru san bai dace a hukunta wannan matar ba saboda bata aikata wani laifi ba ina kira ga al'ummar garin da su bar matar su hukunta mijinta bisa rashin mutuncin da ya aikata ya kamata kuma a nemi hanyar da za a farfado da rayuwar ita wannan yaninya da ke cikin rudani da azaba a halin yanzu wannan ra'ayin da ya zo kusan daidai da na chief polinus okoro wanda ya bayyana cewa duk otu si do nwaanyị a ekwesịghị ịchụpụ ya maka na mgbe ihe a na-aga ọ na-etikwe mkpu na-akọsara ndị mmadụ si na lekwa ihe na-aga onwe onye kwuru okwu eruzie ugbu a ọ dị otu a ọ ya ya ce a yadda abin yake bai kamata a kori wannan matar daga ƙauyensu ba saboda lokacin da wannan abin ke gudana tana ihu tana korafi amma ba a ɗauki mataki ba yanzu sai gashi ba ta ci buzu ba amma ana so ta yi aman gashi san wannan bai dace ba da ta yi shiru da zan ce tana da hannu a ciki amma ta wanke kanta daga duk wani zargi bai kamata a kore ta ba kuma bai kamata ta ɗauki alhakin tsarkake ƙauyen ba mijinta ne ya laifi kuma ta fallasa shi amma ba ɗauki mataki ba saboda haka me yasa za ta sha wahala akan laifin da bata aikata ba ya kamata su ma 'yan ƙauyen a bincike su saboda ina ganin su ma suna aikata irin wannan laifin sai dai a nasa ra'ayin chief ikonye beke na ganin ya dace a kori matar ihe a mere ọrụ arụ nikọta omenala ọbụla nwere ihe eji akwa ya ya ụlọ emezighị ihe ahụ ndị obere tupu ya ha emeghị ihe ọjọọ ya ce wannan abin da ya faru abin takaici ne da kuma abin kyama saboda wannan ya sabawa al'adarmu idan ta ki kawo abubuwan da za a tsarkake garin da su kuma sai aka kore ta ba na ganin wani laifi a nan ya kamata ta ba da haɗin kai ta kai abubuwan da aka umurce ta ta kai don tsarkake garin saboda duk abin da ya shafi mijinta ya shafe ta ya kamata ta kai musu duk waɗannan abubuwan da aka ce ta kai ko kuma su kore ta mr gwamnishu harrison wani ɗan gwagwarmayar rajin kare hakkin bil'adama ne kuma ƙungiyarsa ta behind bars rights foundation ce ta shigar da ƙara a wajen hukuma a wata hirar da na yi da shi ya faɗi yadda wannan lamarin ya auku da kuma matakin da kungiyar za ta ɗauka idan shugabannin garin Okwe ba su janye hukuncin korar malama Grace Eze daga garin ba. February last year, so our team went for Ya ce a watan Fabrairun bara mun je makarantar sakandaren garin Okune don faɗakar da ɗalibai kan lalata da yara. A nan ne wannan yaniya ta gaya mana yadda mahaifinta ke bugar da ita yana lalata da ita. Daga nan sai muka kai ta ofishin 'yan sanda kuma daga can suka kai ta asibiti don duba lafiyarta. daga can ne aka gano yadda aka kai ta wani asibiti a asaba inda ta zubar da cikin bisa wannan ne 'yan sanda suka kama mahaifinta kuma ya amince da aikata mummunar laifin madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan amurka kafin mu ci gaba a shakata da wannan madalla kada a sha'afa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hirar ta musamman. To a halin yanzu muna tare da to za mu ce bako daga Najeriya a wannan ɗakin namu na watsa shirye-shirye. Da farko a kan makallawa ka fara gabatarwa masu turare da cikakken sunanka. To sunana Abubakar Sokoto Muhammad MNI. And uh, a yanzu ni ina karantarwa a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto a fannin abin nan tarbiyya abin halayen nazarin halayen eh, dan adam dan adam na'am wanda ake kira sociology da turanci na'am to a gafa ta malam bari mu yi matashiya da shin menene makasudin zuwan kanan amurka to abin da ya kawo na amurka na zo in halarci wani taro ne da muke yi shekara-shekara na wata kungiya da ake kira fulbright association hmm. ita wannan fulbright association wata kungiya ce ta mafi yawanci uh, profesoshi na jami'a na duniya gaba daya Uh, wannan wani tsari ne da wani sanata na amerika wanda ake ce ma sanata william fulbright ya kirkiro bayan yakin duniya na biyu uh, cewa yana da kyau mutane su fahimci juna ta hanyar ziyarar mutane da kuma karance-karance mutane don shi malamin makaranta ne kuma lauya ne kuma dan siyasa babban dan siyasa mm. to shine ya kawo doka cewa gwamnatin amerika ta rika ɗaukar nauyin sauran mutanen duniya profesoshi su zo nan amerika su yi karantarwa su kuma yi bincike su kuma mutanen amerika su tafi sauran kasashen duniya su ma su yi bincike su yi karantarwa ta haka za a kara fahimtar juna a duniya. To watakila menene manufar da eh, ake so a cimma da aka fito da wannan? Eh, manufar da aka cimma shine saboda eh, hana yin yaƙi a duniya. Mm. saboda idan mutane ba su fahimci juna ba yana ɗaya daga cikin dalilan da za su kawo tashin hankali da rashin fahimta alal misali ni na zo nan na yi eh, kusan shekara guda na yi nan to kaga duk ƙasar da ka zo ka shekara guda dole ne ka san halayen mutanen da ɗabi'unsu da kuma eh, su kuma su fahimci naka halayen da naka ɗabi'un ƙasar da ka fito daga ida sannan su kuma sun tafi sauran ƙasashenmu su ma suka yi nazarci eh, irin yanayin mutane Na'am to ita wannan ziyarar da kuka zo a yanzu kamar wani fanni ta fada ta sha'anin bincike bincike ne ko ko a wani taro ne na kara juna sani ko kuma menene? Eh, ya hada duka saboda malamai ne da ke karantarwa a jami'o'i kuma suna bincike bincike. To mun zo mutane sun gabatar da kasidu daban-daban akan irin ayyukan da suke yi. Akwai wata da ta zo daga Pakistan ta zo ita tana aikin fim ne. ta yi fim ta nuna na mutane ne ma'ana wasan kwaikwayo ke ba eh, na wasan kwaikwayo ba irin mutane ne masu irin ra'ayin boko haram ta nuna irin aikin da 'yan sandan su suke yi na bom suke sawa mutanen nan su je su kwance bom din kamar a nigeria ma muna da su a police mm. bomb dispersal unit akwai wani wanda ya kawo irin wato uh, artificial intelligence kamar wani bangare na samun bayanan tsaro wato na gargajiya eh kamar aiki aiki ne na um, na'ura mai aiki da kwakwalwa irin yadda ake tura uh, wasu injinunuka zuwa bisa wata su yi wani bincike su kawo labaru sannan kuma irin yadda yanzu ake kero wasu na'urori masu aiki da kwakwalwa suna yin aikin da mutane ya kamata su rika yi to akwai ire-iren waɗannan abubuwa duk da aka yi ta gabatarwa to eh. malam sokoto na san da cewa watakila su kansu kasashe masu tasowa musamman ire-iren kasashen mu na nahiyar afirka su ma watakila babban abin da ya sa watakila za su iya shiga cikin wannan tsarin eh. da kuka zo wato fulbright association din nan shine yadda za su fa'idantu da romon da ke tattare da wannan shirin a nan shin wani irin tasiri kake ganin wannan zai yi ga sha'anin ilimi a kasashenmu na afirka yana da tasiri saboda dole ne in ka zo taro irin wannan zaka ga wani abu sabo wanda za ka karo da shi idan ka same shi kuma in ka koma eh, za ka yi kokari ka inganta naka aikin alal misali kai dalibinmu ne ka san yadda yanayin mu yake har yanzu allo ne muke amfani da shi eh, wanda ake rubutu da maka makan wani lokaci ba ya fita allon ma ya gaji ba a gani ma an yi rubutu a kai to abin da ya kamata yanzu karantarwa a ce malami yana da nashi kwamfuta eh, ya zo a cikin aji akwai projector wanda zai nuna ma yara aiki akan allo daga kwamfutar ka duk abin da suke son gani za su iya gani to yanzu wasu ajujuwan namu yaran da ke zaune bayan aji ba su maganin abin da ake a gaban a gaba akan allon to haka irin wannan hanyoyi ne na karuwa sannan kuma akwai sababbin na'urori na aiki da kuma sababbin bincike-bincike da aka yi waɗanda da kai baka sani ba to yanzu mutum ya karu da su in ka koma za su inganta aikinka wato kasashen mu musamman najeriya mun yi suna sosai ko kuma su kasashen sun yi suna sosai wurin wato dadewa akan tsohuwar hanya ta neman abu um, ilimi na ɗaya daga cikin cikinsu ah, wanda zaka ga da cewa kusan yanayin da ake koyar da ilimi a wannan lokaci eh. har kawo yanzu dai ana ba irin ba rabu da wannan tsarin ba watakila ya zaka bayyana yanayin na ilimi da kuma watakila hanyar da ake bi domin wato bayar da ilimi ga 'ya'ya masu tasowa a najeriya da sauran kasashe ire-irenta eh, abin da ka faɗa gaskiya ne saboda kai ma abin nan kai ma ganau ne ba jewu ba eh, baka daɗe da gama karatu a suma dan fodiyo ba to abin da ke faruwa yanzu ita gwamnati da kuma hukumar jami'o'i eh, sun himmatu wajen lalle kokarin zamanantar da harkoki alal misali kwanakin nan ba a daɗe ba aka kafa wata cibiya a bayero university wadda wata hukuma mai ba da wutar lantarki a ƙauyuka ta kafa wato cibiya ce mai aiki da hasken rana aka shirya saboda ta ba jami'ar wuta an kuma yi wuta da aka sa a tituna wanda za a riga ganin da daddare ana ganin komi to yanzu haka nan jami'ar sokoto ita ma ana na ana yin wannan a ma dan fodio nan kusa da gumburawa akwai wani ƙauye nan to shi ma idan aka yi shi to za a tabbatar da za a rika samun wuta ko da yaushe ko da ba a samu ko da yaushe ba abinda su kaduna electric distribution company suka bayar zai taga mu wannan aikin yadda dai ko da yaushe ya zama akwai wuta idan akwai wuta dinnan kaga ko da yaushe za a yi aiki da intanet da kwamfuta wato yanar gizo don yawancin aiki yanzu ya koma da yanar gizo mm. eh, sannan kuma of course eh, akwai dakunan eh, ajiye kayan bayanai na bincike wanda kila ana son ajiye su ko da yaushe cikin sanyi don su lalace kamar wajen karatun kimiyya kenan to kaga idan babu wuta in an aje abu lalacewa zai To Madalla kuna sauraron shirye-shirye na musamman na sashen Hausa na murya Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. Dalla muna kawo muku shirye-shiryen musamman ne a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta a yanzu yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman. masu sauraro assalamu alaikum a yau za mu tattauna yadda ake amfani da waɗannan kafin yaɗa wato sada zumunta na yanar gizo ire-iren su facebook twitter linkedin da dai sauran su yadda musamman 'yan siyasa ke amfani da matasa wurin cimma wani muradin wanda zai kawo na kaso ko kuma ce baya ga al'umma a siyasance a turba irin na shugabanci malam aminu dahiru shi ne bakona na farko wanda dan jarida ne a nan babban birnin tarayya abuja sannan sai alamin ciroma wanda shi ma dan jarida ne kuma wato mai gudanar da shafin burin zuciya wanda ya yi suna kwarai a duniyar hausawa malam aminu dahiru in zan fara daga gare ka ya kake ganin yadda shugabanni musamman 'yan siyasa ke amfani da matasa ko kuma sanya matasan suke amfani da irin waɗannan kafafe na social media wurin cimma wasu bukatun da ba daidai ba to hassan zan yi cewa abubuwan ne suka canza kaɗan ko kuma ce maka kwaskwari ma aka yi wa tsarin bangar siyasa sai a koma ya koma na zamani ko kuma a ilimance ta wani bangare wanda ke kuma ilimin ba kamar irin ilimin da ya kamata a ce an yi amfani da shi ba a tsarin siyasar najeriya dama matasa sun fi gwaninci ko kuma ce 'yan siyasa sun fi gwaninci yin amfani da matasa wajen 'yan bangar siyasa musamman duk da suka cewa ba su da karfi za a je a yi cin mutunci ko kuma su yi amfani da matasan nan don su cimma abin da suke so wanda yake wani sau tari masu kan ba su kayayyakin wato shaye-shaye na maye wanda yake sai sun fita hankalinsu na za su je su aikata wasu abubuwa na rahin mutunci a ƙarshe da dai babban burin a cimma abin da ake so to yanzu sai abin kusan a karkata da ya koma shanin harkar social media wato hanyoyin sadarwa na zamani wanda ke da su dai matasan nan da su ake amfani amma za mu iya cewa ta wannan bangare kusan matasan da suke da dan ilimi waɗanda suka san hanyoyin da za su yi rubutu mai kyau ko kuma ta da za su yi gama hanyoyin sadarwa na zamani hanyoyin intanet ɗin suka dan fahimci wannan abin kuma a din ba abin da ake yi ne za ga cewa sun kafa wato hanyoyin sadarwa na zamani ne kuma suna wato goyon bayan waɗanda wanda suke ko kuma ce wanda ya ɗauki nauyinsu ko kuma wanda suke so. alamin ciro ma in na zo gare ka kai dai wato kana da shahara da kuma kwarewa a wannan fagen na al'amuran yanar gizo din nan domin kana gudanar da shafinka musamman na burin zuciya idan muka ɗauki matasa a najeriya yadda suke amfani da irin waɗannan kafafe musamman wurin wato cimma muradan iya gidansu a siyasance kai menene kake ganin wanda ba daidai ba da suke yi wanda eh, ka iya zama wato na kasu ga ci gaba da haɗin kai da kuma zaman lafiyar ƙasa. to alhaji maina abu na farko da za mu fara tunani a kai shi shine dama ita kafar sadarwar zamani wato social media din nan kafa ce wacce aka sauƙaƙa dukkanin abubuwan da suka shafi hulɗayya tsakanin mutane da kuma zauruka da dama wajen ilmantar da juna da kuma kai tsaye wajen miƙa ko kuma aika saƙo ga duk inda ake so saƙon ya samu isa to a gefe ɗaya kenan a gefe na biyu kuma idan aka duba za a ga cewa a yanzu matasa san raja'a ko kuma in ce wasu masu madafin iko ko 'yan siyasa sun yi amfani da wannan dama sun yi kutse sun kwaci abun daga inda ya kamata a dora suka kawar da hankulan matasa daga inda ya kamata su yi domin su cusa musu wasu muradu na daban domin a irin wannan abubuwa da suke yi ne suka kawar da matasa daga turbar samun abin da ake kira aƙida ta siyasa ko kuma aƙida ta zamantakewa sai zamanto ka tara matashi sama da ɗari kawai ka cusa musu wata manufa da kake so su aika ba tare da sun ka ba su dama sai tunani da tunaninsu ba to wannan abun yana bautar da matasa sabanin kuma muradun da za a kalla a kai kamar yadda ka faɗi misali a shafinmu na majalisar burin zuciya shafi ne da aka da ke hulɗa da matasa eh, zan zo kan shafin ka aminu ɗahiru idan muka duba ɗazu ka faro maganin cewar ana amfani da waɗannan kafofi wato shugabanni suna amfani da matasa waɗanda su kuma suke amfani da waɗannan kafofi ta hanyoyin da bai kamata ba dan bani misali mana to kusan zan yi cewa hakan ne suna amfani da wannan hanyoyi wanda yake kusance suna cin zarafin su kan hanyoyin sadarwa na zamani saboda kusan an wato kirkire su ne domin sauƙaƙa abubuwa yin abubuwa a zamanance kuma a sauƙaƙe to amma kuma maimakon a ce an yi amfani da tutun da zai amfani al'umma a yi abubuwan cikin sauƙi kuma a yi a zamanance sai aka mai da abin kamar tamkar wani dandalin cin zarafin abokan adawa ko kuma cin zarafin wasu da kuma yadda martani a ta dalilin haka ne za a ga wasu matasan ko kuma ce wasu da suke goyon bayan wani allah allah suke su kokari su bata wani abokin adawansu ta wannan sashe wani kuma za ga cewa ta wannan ne ake daga ya ga an bata nashi zai je mai da martani maimakon a ce an mai da wannan hanyoyin sadarwa guri ne wajen bayyana manufofi ƙidoji da kuma yin abubuwa na ci gaba da bayyana irin tsare-tsare da ya kamata a ce an yi wani zai taimaki al'umma. alamun ciro ma dan imin batu dangane da dandalin ku na burin zuciya sannan kuma na san kai adamin ne a exclusive foundation waɗannan abubuwa musamman wani dan siyasa ne saka ku idan kuma dan siyasa ne saka ku me ake so a cimma da su to um, alhaji hassan idan aka kalli duka irin waɗannan kamar yadda na yi shimfiɗa ɗazu wato uh, akan yi amfani da wannan dandalin uh, sadarwar zamani wajen uh, tattaro bayanai ko kuma haɗin kan al'umma a duka waɗannan shafuka musamman majalisar burin zuciya wadda ta faro ne tun daga kan cikin jarida daga jarida ta bunƙasa har ta zama ta samar ma kanta wani shafi ko kuma gurbi a shafukan facebook to matattara ce ta matasa wacce aka bayyana cewa na ɗaya kowa izo izauna ya kawo abubuwan da ke cikin zuciyarsa waɗanda misali kana da wani abun da baka taɓa gaya wa wani ba to ka fito da shi a tattauna ko kuma kana da wata damuwa da ba za ka iya faɗa kai tsaye ba sai ka faɗa a kai kaikaici domin a haɗu a tattauna a samar da mafita to haka ɗaya zauren da ka faɗa na exclusive foundation shi ma duka irin waɗannan muradun ne a haɗu a keniya a tallafa wa marasa galiu. so idan ka kalli waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda na faɗi a farko za ka ga cewa wato ita wannan kafa ta sadarwar zamani kafa ce da ya kamata a ce su kansu shugabanni su yi amfani da ita wajen tattaro bayanai wajen sanin me ke damun al'umma sabanin abin da suke a siyasance sai su ɗauka su haɗa daba a ciki da sauransu kuma ita wannan kafafa kar mu manta a ranar sha bakwai da ga watan disamba shekarar 2010 irin wannan ya faru a wani gari da ake kira a raus a cikin tunisia inda wani matashi dan shekara 26 mai suna muhammad buazizi ya taka yana tafiya dama abinda yake yana dan abinnan iyayensa da yan uwansa da sauransu duk sun dogara a kansa yana tura abinda irin amalanke na sayar da kayan miya irin su karas irin su salad da sauransu akan wannan ake samun abin da ake ci a gidansu kwatsam ya haɗu da jami'in tsaro jami'in tsaro ɗan sanda ya mashi ya zalunce shi to jin haushin abin da aka yi masa aka kwace masa abin da yake neman abinci da shi aka kuma tauye masa haƙƙinsa ya haɗe zuciya ya zuba ya watsa ma kansa fetur ya kyasta ashana to wannan kyasta ashanan shi ya kyasta juyin juya halin da sai da aka sauke shugaban kasar tunisia a shekarar 2010 saboda haka abinda muke magana a nan shi ya yaɗu zuwa sauran kasashen arewacin afirka ta ina so abinda ake faɗa a nan shine maimakon su masu kirkiran musamman 'yan siyasa da ke kirkiran shafuka su ce wani zo kai min eh, banga ta siyasa za mu zo kan solution din amin dairu musamman idan muka duba yanda yanzu duk wani can dan siyasa a Najeriya ko shugaba yana da yaransa masu wannan social group din zaka ji an ce wane ne vanguard wane ne media team wane ne support saka da sauransu um, idan muka dubo waɗannan matasa da shugabanni ko kuma 'yan siyasa ke amfani da su a wurin amfani da kafan sada zumuntan nan karara a cikin kalma ɗaya ko biyu wani irin illa suke jawa zamantakewa irin eh, kyakkyawar zamantakewa da kuma kyakkyawar shugabanci za iya cewa ba karamar illa yake haifarwa ba saboda wayannan irin abubuwan da ake a kafafen wada sada zumunta na zamani da wasu 'yan siyasa suke amfani da wayannan ba abin da ake koyarwa illa batanci babu abin da ake illa cin zarafin wasu wanda ke ya kamata a ce an mai da hankali ne wajen yin abubuwa masu ma'ana wanda ke nuna manufofi ko kuma irin tsare-tsare da 'yan siyasa suke ko kuma idan misali ma kun bude wannan kafanin domin tallata irin bayyana manufofi misali da shi wannan dan siyasa yake yi ne to a ce an mai da hankali akan irin kyawawan tsare-tsare da kuma irin abubuwa wanda yake wanda ya shafi ayyukansa wanda kuma yake alhakinsa ne kamata a ce ya sauke don ci gaban al'umma sai ga amma an kauce wannan hanyar daga kage sai karerai sai zaba abubuwan da ke ba hakan take ba sai kuma cin zarafin wasu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta sai a dakace mu a shirye-shiryen mu na gaba masu zuwa a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni maryam dauda nake ban kwana da ku da fatan a huta lafiya.